Haba da Allah. Shi kenan gaba da gaba ɗaya kwaba haka ne tashi. Haba da Allah. Ka gama faɗa. Hmm, juyo mana. Yanzu yau ma ka masu gama ba ce ka ne ba. san Allah? san Allah? Kar anini babu. Haba nawa. ai ban ga miki ai ai tun a ciki kamata ki mihe goban nan ba daga waje ba ya hakuri kai da na gama sallewa kuma da kuma zan kuma raina ya bace zan yi waje haka zan yi da kai kina ji ni da kake ta kallon can ka juyo ka kalle ni a. na kalle ki za samu matsala mai gida na saboda ba zan fita faskaran nan ba sweetheart na'am dan Allah ka taimaka sai taimaka mana kikiki matsala kike lalle me kake wani kankamewa haka kan ko ai sweetheart matsala ko dai ta dai yanzu zai kawo ko 200 kina ji na in mace ta gari ta mace tana kyautata a mijinta kina ji na kamar yadda kike da adalci kike girmama ni kike tausaya mun ko ba kamar ne ba mm. wannan adahi da kuke yi a cikin gidan nan ki dan murmura ko dan wannan kuskus din ne leda guda ki dai ki dan kin san yanda zaki dan girman Allah dan kwadan tashi ko ya ne a sama ta kin ga dan guda ya kira ni ko ba kamar ne ba kanu ya kira ni to kin ga dukkan ba su iya mota ba mm. kin ga muka je gurin da na idan nan muka je muka dawo na san din Allah ya so da ko yar kilo ɗaya ce na samu da kuma zai mutum menene ya haƙuri saurara ka san menene dubara yau dubara gobe ƙarewa Allah biki albarka Allah biki albarka an ɗari biyar ɗin na ba <laughs> ina ƙarfe mai ta miki dai <laughs> alƙur'an ƙwallon lama da magani ina wannan da kika bani na dan aramin dan aramin wado biya nan kafin yau goro kin san ni ma yin goro ne ki taimaka mu <laughs> i love you i love you tawan ina ki wallahi alƙur'an ina son ki tare love you na ƙara hudu yanzu ba za ka bar ɗari biyar ɗan ba kin ga ina son ki gaba ɗaya kamfanin duka yar uwar taimaka min wazo biya taimaka min wazo biya wazo biya kwatar da hankali kin ga tun da babu wazo biyan nan barin tafi Siti! Siti! Kwatar da hankali ki zaki more yau. Alƙur'an daba daba zan toro su. Billahi da zai dawa. Kada ki mata Allah a lafiya Allah ya tsare ai mun wanka ai mun wanka ai mun wanka ai mun wanka ai mun wanka ai mun wanka ai mun wanka ai mun wanka ki mun wanka ki mun wanka ne shi da ki mun wanka ki mun wanka ki zo ki mun wanka ai mun wanka ai mun wanka ai mun wanka ban ka ai ba wanda zai mun wanka ni a ko ai mun wanka ba wanka ne ke so a mun wanka a zo ai mun wanka waye a gidan ni mun wanka ni mun wanka ne wanka za a yi na gaya maka cewa idan za ka yi wanka ka dinga zuwa kana kwankwasa min kofa saboda ka san yadda muke da makotan gidan nan ko ba haka bane eh ba a yi ba ma an ce yi, ina kuma ka kayi to ba na so to amin aure ban to kar ka damu dan lele za a yi maka aure ah, ah, wannan idan ka yi dala ina da magana eh, eh ina jin ya za a yi wannan katan banzan katan banza i don't like mun kawo ka kaya mutane gida har yana bi da gudu waye a yi masa wanka which kind of kai da Allah malam mun ga mango park ma zaka rena mana hankali da wani kinibibin turancin ka katan banza yana can mai dattin hula aka wannan ba katan banza bane dan yana da yanci a gidan nan kai kuma ba dan gidan nan bane zuwa kai cin arziki har ka samu damar da zaka zo kana gaya masa katan banza to billahi la azika kiyaye kanka kuma sai ka yi waje a cikin gidan nan ai ba nan aka haife ka ba ba ka da halaka da gidan nan cin arziki ka zo tunda ba mutunci to tattara yanzu yanzu nan kai waje ni amin aure ko kautar da hankalin ga dan ne za a yi maka aure dan uwa da jiki kaga sa abin da zaka yanzu yi masa wanka in shi zaka yi wanka What is wrong with you? She that can wanka. What is that she na ce? What is wrong with you? What is this? What the hell was do? Ki haka, mu nuna maka mu asalin cikin gidan. Ah. ba ina mazan gidan suke ko mata ne ko sun zama mata muna da maganin karfin maza wanda idan muka haɗa mutum idan na hada ka kai lalari ya baka kai kai da wani zarangau muna da za'ami ina mazan suke ina mazan gidan ko sun zama mata ne ku zo ga mai garan gaudi ga mai dakan maza kai kai kai kai kai dalla gafara ka zo ka da mutane da wani surutun yaro yaro ba ai mun tsawa kai ma daga ganin ka ba lafiya ce da kai a yaro ai kai ne gaba ai kai gaba ɗaya ba su da yaro kai kai ne garan gaudin wallahi gaba ɗaya ba su da yaro cinye ka ina jin farau kai kai a gidan ma ina jin farau eh wa ba irin ku ai na ji ah. gaba ɗaya ka zo da wani sabon salo ne wai tusa he kai kuma an ce da an ce da uwa ta izina. zina ga masu masu din nan ai war kan taba miki kana ji ai ma ka taba ba ma ko ban komai duk ɗaya ne wai makafin sai ne ce barawo menene ya ne kai na jin ma barawon waya ne kai kai bari kula kai kai eh har ta ƙara zance kana wulakanta barawo magani nake sayarwa maganin ni ba na magana da da kidibir kidima ni Yau, yawa lauje ka ji fa Eh? <laughs> wai magana ɓarayi ke yi wani bai san kai kidubul kai a jawo kai nonsense kai kai yaro uwa ka yaro suna na malam lauje mai nasibin sata ka kallon sosai gaya maka gaskiya abin da nake so ka fuskanta kuma ka gane ni yanzu ka gane ni mu zance ni da kai na ji daɗin shigowa ka gidan ni masha Allah ko muke nema To, me yaya sirrin abin yake? Wato magunguna muke tafa da su. Kaga an shi kana sani sunan maganin sa. Wallahi zaka iya an saka rasu. Kun ga ku lallabe irin wayannan mutanen ku daina shi. Suwa ga Allah. Allah ya zama karbar kai. Suwa ga yaro yaro ne wa. Wallahi zaka iya Wa. Yaro yaro yaro. Kana kana da maza ku da haifa. Kana kana da kuma kai yaro. Wallahi ne kai kai yaro. Kana da ina aiko. To ka je gida. kun ga ku lallaba shi ka kyale su me yasa me cire musu ga kai shi da maraina ko ina da uwaka yaro ne kake zagi yaro uwaka yaro yaro ba ne ba gari karabi da su ya ba kai ka taba bana wallahi yaro yaro zan ma yajin aiki yaro himan da samu mai bai maganin dan Allah dan Allah ni nake neman magani wallahi neman magani yaro yaro ku da da ba da magani yaro yaro kai Eh? ba su da hankali fa suna yaran ba su da hankali in taimaka musu ko kuwa kyale su ba musu aniyar su ba su anya yaro a kyale yaran nan ba su da hankali a kyale su kuwa ni dai yanzu ba ni matsala ta ni yanzu ni ina da tija ni suke zagi yaran nan ya hakuri an ce maka ya hakuri na menene wato kina ji na ko eh wannan yine garangaudi da kan eh, mata daga jin maganin zai ka idan idan kika zuba mai gidanki eh. ko yar shugaban kasa ya gani wallahi ba zai saurari <laughs> <laughs> war kan taba miki mama a to kuma an ba taba ba ba man komai <laughs> da a cikin aiki ne dan sanda kama kare chas insha Allah to kina ji na ku eh, yanzu kuma zan baki wannan shi wannan da me za a yi amfani wannan zaki sha da nono eh wannan kuma da madara to shi kuma wannan nan me wannan wannan wato ni ne mai gida kakkata ka mai gida karkata ka <laughs> mai gida karkata ka idan kika zuba wannan akura mm. ya sha ai kin gama da he abin da kika ce insha Allah in yaje da kasuwa ya daki caji aljihunsa he ki bai na mota to shi an wannan kawo mota to wannan kuma fa nan <laughs> ne yawa ni wannan ko a eh. wannan ai ba zan baki ba eh. saboda he abin ya miki yawa za a kudin ki 150 150 a ba dubu 150 kin san wahalar da na yana ga dawa na je na nemo ni dai yanzu zan ba da dubu 50 idan na ba da dubu hamsin kuma rabi ma zan bayar sai na ga aiki ya ne ya yi ɗau da mau. Za ki buɗe bakin ki muke addu'a. A'a. Bisa guda uku. Wannan bakin naka kamar kare ya ɗauko <laughs> tukunya za ka sa a cikin bakin na. Ba baiwar Allah. Ai addu'a ki. Dan Allah bari ni dai magani ya yi kyau. Guda muke addu'a do Allah. A'a. Ah, War. Ya aka yi ne. to ba kuma ki rike wani an ban miki tunda dan Allah Allah ai baki mu. ai za ki za ki yau na na yi kasu ai zan kwai shi yaya sai oga za a wanke takalmi eh za a wanke takalmi shine kaka takalmi wai in yi kura a wanke naga kwanan ka biyu ne a ciki baka fito ba eh kwana na biyan fito ba ɗakin uwarka ne da zaka zo ka dinga buɗe min kana tambaya na kwana biyan fito ba ko aikin ka nake a gidan nan da nan da nan da ta nan gefe to mun faɗa bane ai kai kai ne a wanke su ni kuma sai in wanke ka ai shi ne ai kai a wanke su ne ai ai kai naka ne naka ne ai yawwa eh ko ba haka ba yawwa yanzu me za ma wankin takalmi mhm. a a ita din ma da ka shiga da ita wannan yarinyar nata na san yayi kura kai yarinyar da ka shiga da ita kai dan kutumar ubanka sana'a ka kina a gidan nan ka dinga gane me ake me ake yaushe ga shiga da yarinya na zuwa takalmi ko eh. wanki me na dauko wani au wanki wannan kai ra'awanki wanki wanki wanki a ah, zan yaya da kake liƙuwa a ah, wai nace ce ana samun ruwa ne saboda ana samun ruwa to da don tumar ubanka duk masu wanke takalmin duniya ka taba sun wanke takalmi babu ruwa ka ji dan shayya ka wanke takalmi za ka wanke duk wanda ya zo ka ce ina na kula nake ya jira ni kuma idan ka ji ƙara ba komai ba ne kawai ina ɗan gyara wani abu ne eh, in ka gama ka jira <laughs> no, no, no, no. Ita yarinya ba. Mutum ba zai huta ba zai harkarsa ba yake ne kun sama ido kun san me yake yi. in ƙara ganin wani shege ya zo wankin takalmi an daina wankin mun takalmi dai ba ni za a wanke ba